الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كراتو دمك على التابع مختصر صحيح بخاري معنى التجريد الصريح yau za mu tashi darasi na 182 muna karatu a kitabul buyuwa za mu tashi babin da yake shabab tafsir al-mushabbahat babin da yake bayanin tafsirin wato bayanin me ake nufi da al-mushabbahat in ba manta ba darasi da ya gabata babin da muka kwana shine babul halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mushabbahat ko mushtabihat babin da yake bayanin halal bai a bayyane yake a fili yake haram ma a fili yake amma tsakanin su akwai abin da ake tare su al-mushabbahat ko al-mushtabihat wasu al'amura masu rikitar wato wannan babin zai bayanin mai ake nufi da mushabbaha domin a can ya yayi bayani ce akwai al'amura masu rikitarwa tsakanin halar da haram to watakila mutum zai yi tsammanin duk abin da bai gane ba sai mai da shi yana cikin al-mushtabih to ne malam zai kama mana hadisi domin ya mana bayanin mai ake nufi da al-mushtabih din wanda yake mai rikitarwa mai ake nufi da shi wannan hadisi malam ya kashe ne don yi mana bayanin wannan aisha na aisha ta allah ta'ala ha mala ya ka hadisin na na aisha Allah ya kara mata yadda kala ta ce kana utba ibn abi waqqas utba dan abi waqqas ya kasance ahida ila akhihi sa'd ibn abi waqqas yayi wasiya zuwa ga dan uwansa sa'ad dan abi waqqas yayi masa wasiya shi utba kenan ibn abi waqqas yayi wa dan uwansa sa'ad wasiya me take wasiyar ita ce annabna ti zam'a minni ce wa dan uwansa sa'adu zam'a yana da kuyanga walida ne zam'a ibnu kai mahaifin saudatu bintu zam'a matar manzan Allah salari salama to shi zam'a yana da kuyanga hutu ba yake gaya dan uwansa sa'adu cewa anna ibn walidati zam'a minni wannan kuyanga ta haifi da kuyangar zam'a kuma ni ne uban wannan dan minni da gare ni fakbidhu sauraka ka je ka dauki wannan da ka kula da shi yake ga dan uwansa ka je karbi wancan da ka kula da shi wato ya jingina shi dan zuwa gari shi gan shi utba yake ga dan uwansa sabi cewa wancan da ba dan shi ne qalat na na ta ce falamma kana amul fath yayin da aka zo shekarar da aka yi fatu makka akhadahu sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu sai sa'd yana ganin wannan yaro dan wannan kuyanga ta zama sunan shi abdurrahman kawai sai ya kama shi yace yawwa ai ga dan dan uwana da imin wasiya yace ije in dauke shi in kula da shi wa nu ibn yace ga dan uwan nan nawa kad ahida ilayya fihi wanda ya mun wasiya yace in kula da shi fa kama abdullahi bin zam'a take sai abdullahi dan zam'a abdullahi dan zam'a sai ya miƙe shi ma fa kala sai yace a a akhi wa ibn walidati abi yace a wannan dan uwana ne domin da ne na kuyangar ubana mahaifi saboda haka tunda ubana mahaifi kuyangar ta haifi wannan da kaga ya zama dan uwana inji shi ainihin wato abin nan abdu ibn zam'a abdu ibn zam'a sai ce a'a wannan dan ku yangar babana ne saboda haka dan uwana ne akhi wa ibn walid fi abi walida ala firashi ai an haifi dan ne alhali wannan ku yanga tana mallakar babana tana mallakar babana ma'ana shi ya mallake ta ku yangar ta ce saboda haka kuma yana saduwa da ita saboda haka shi wannan yaro dan uwana ne ta waka ila nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan da suka yi jayayya sai suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fakala sai shi sa'adu kala sa'ad sai sa'adu yace ya rasulullah ibnu akhi yace ya ma'aikin Allah ga wannan yaron dan dan uwana ne kana kad ahida ilayya fi ya mun wasiya cewa in dauke shi in kula da wannan yaro fakala abdu ibn zama shi kuma abdu dan zam'a sai yace wali da ke hajji ya yace a aya ma'aikin Allah wannan ai dan kuyangar babana ne dan uwana ne wulida da firashi kuyangar sa ce ta haife shi wadda wanda na yake saduwa da shi fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanke hukunci yace huwa laka ya abdu ibn zam'a sai yace a a abdu dan zam'a kai zaka dauke shi dan uwanka ne huwa laka naka ne shi kuma kala nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ma aikin Allah ya wannan hukunci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sai yace ya faɗi ka'ida ta bai daya ya faɗi ka'ida ta bai daya ga mammiyar ka'ida sai yace alwaladu lil firash aida ana danganta shi ne ga wanda i mallaki shimfidar wannan matar alwaladu lil firash idan mutum yana da kuyanga yana saduwa da ita shaɗakansa ne to saboda haka in ta haifi ɗa ana dangantawa ga wannan mutumin idan mutum yana da mata in ta haifi ɗa ana dangantawa gawa mijinta wanda yake take kwanciya a shimfiɗarsa alwaladu lizirash walil ahir alhajar shi kuma mai aikata zina shine ahir mai aikata zina albasha alhajar shi kuma ba abin da za a bashi ko ba abin da zai samu sai ta kai shine alhajar ma'ana sai ta kai sai ɓacin rai sai hatara shi ne ma'anan walil ahir alhajar shi ko mai aikata albasha mai yin zina to hatara ce tashi ta kai ci ne nashi amma ɗa ba nashi ba ne sun makala li lisauda sannan sai ma'aikin allah yake wa sauda bin zama'a yanzu wannan ɗan wa aka jinginawa zama'atu aka jinginawa domin ai manzan allah yake wa abdu ka ɗauke shi ɗan uwanka ne abdul min zama saboda kaga an jingina wa zama kenan ko tunda kuma ga ita wannan sauda yar uwar abdul kaga wannan ɗan ya zo ne Ɗan uwanta tunda ai babanta aka ce ku yangar babanta ta yi zan abin nan sauda matar ma'aiki to kaga wannan ya zama kaninta ko ya zama ɗan uwanta tunda manzo Allah ya jingina wa ubanta ɗan tun da ‘yar kuyangar mahaifanta ko ba haka sun makana da sauda sai ma'aikin Allah ita wa na na sauda bin zama ya zaujin na bisa a salon matarsa salari salama sai ta jibi minhu ya sauda amma ba ke sauda ki sanya hijabi tsakaninki da wannan yaran ba ke ba shi lima ra'a min shabahihi bi utba saboda dan ya fi kama da utba wanda yayi wa utba ibn wanda yayi wa dan wasa sadu utba bin abi waqqas wanda ya ga dan wasa sadu cewa dan dan sa ne ya dauke shi ya fi kama da shi sai ma kin Allah ya ce wa sauda ihtajidi minhu ya sauda ki sanya hijabi tsakanin shi da wannan yaro ya sauda fa ma ra'aha saboda shi wannan yaron da ake magana a kansa bai taɓa ganin fuskar sauda ba hatta lafiyallah har ya gamu da Allah ya mutu saboda manzo Allah ya ce mata ta yi hijabi tsakaninta da shi to wannan jumla ta ƙarshe ita ce shahida ihtajibi minhu ya sauda ma ikin Allah ya ce ki hijabi tsakanin ki da shi shine shahid shine abin nan juz'in da malaika wannan hadisi domin ya tafsirin al-mushabbahat ko kuma al-mushtaba yanzu wannan yaran in kun gane kissar abin da ke bada labari mun sake dawowa farkon ta Utba ibn Abi Waqqas yake ga dan uwansa Sa'du shi Utba dan uwan Sa'd Abi Waqqas ne kuma an ce Utba bai musulunta ba har ya ya mutu bai musulunta ba an gane ko dan uwansa Sa'd ibn Abi Waqqas kowa ya sani yana cikin waɗanda aka yi albishir da aljanna to shi utba kafin ya mutu yake gaya wa ɗan uwansa sa'adu akwai kuyangar zam'a ibn kai domin al'adar jahiliya shine suna sakin kuyanginsu su aikata albasha su aikata zina suna sakin alhali kuma suna saduwa da waɗannan kuyangu an gane ku to idan aka samu ta samu ciki ita kuyangar to dai ne cikin biyu shi mai gidan ku idan bai danganta cikin zuwa gare shi ba ya barranta daga cikin to sai a jinginawa wanda yake saduwa da ita cikin waɗancan mutane shine Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al ghazai in aradna ta'tunan tabtagu saboda su suna yin haka ne saboda ku yangun suna kawo musu wani abu na na abin nan dan abin duniya tunda suna ganin kamar dama ku yankun ba wani abin nan suke musu ba sai su rika cikin su suna aikata albarka don su kama su don wani abu to shi zama ku yangarsa shi wannan dan uwan sa'adu shi ne wasu ba yana saduwa da ita to har shi zama wanda ubangidan ku yangar bai danganta dan zuwa gare shi da yayi shiru shi kuma wasu ba sai ya ce tun haka ne ya zaune ya zama nashi kenan shi sa ya ga wa dan ma sadu ka je ka dau wancan dan domin dana ne ka kula da shi shi kuma sa'adu tunda ka san yayi hijira ba a mai samu daman abin nan ba sai da aka yi fatu makka yana shigowa maka sai ga wannan yaran sunan shi abdurrahman to yana ganin shi sai ce yawwa ai dama ko dan uwana wasu ba ya gaya min in na zo in ɗauki wannan yaran saboda kawai ce yawwa to mu tafi kawai shikenan tunda na same ka to zan je ci gaba da rike ka ka zama ɗani tun da nan wansa ne ko ba ka shi kuma abdu wanda yake shi kuma ɗa yake ga zama ubangidan wannan kuyanga da ya ga sa'adu ya ɗauki yaro ya ce nashi ne zai ce a'a ai kan kuyangar mahaifina ne zaura haka sai za ka ɗauke ka ce ɗan ɗan uwanka ne sai rike shi sai ta aka yi ne aka yi jayayya hmm. to da aka jayya suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya yanke hukunci sallallahu alaihi wasallam sai yanke hukunci mai hukuncin shine alwaladu duk da idan aka haife shi ana jinginawa mijin mata ko uban gidan ku yanga duk wata rigima da za a yi kaza kaza in dai tana karshen aurenka to danka ne domin alwaladu da in kuma kana so ka kore dan sai hanya guda daya ita ce li'an sai ka je gaban alkali ka ce kai baka yadda wannan dan ba dan ka bane sai alkali sai shikenan ka rantsa da Allah shine suratul nur Allah ya ka bayani yawa yayi abin an ya shahada shi abin cewa wannan dan ba nashi bane yayi wannan rantsuwar to in yayi rantsuwar to ya kore dangantaka dan gare shi daga nan kuma za a raba shi da wannan mata dan ya zama dan matar ba dan shi ba za a jingina masa amma in dai ba haka ba to babu wani batun cewa ko kaza ko kaza a'a in dai alwaladul firash mutum matarsa ce to da in ta haifa nashi to haka idan mutum ya mallaki kuyanga kuma ya sa ta a daka to duk dan da ta haifa jingina masa za a yi ko da kuwa ana tuhumar cewa ko ta aikata alfasha sai ma yake Allah ya bada kaida ga mamiya alwaladu walil ahir shi ko mai aikata alfasha alhajar bai da komai sai ne sai ta kai sai bakin ciki sai asara shine alhajar wannan laraba sukan ce in suka ce lil fulan alhajar tana nufin asara tana nufin takaici wato shi bai da abin da zai yi tunda koda yana ganin dan yanzu kaga dan yayi kama da wa da utba ba da gidan ku yangar ba amma yanzu ba ruwan shari'a da me kamar ce ne ko a'a magana ake ta wane ne mijin mata wane ne uban gidan ku yanka shi zan jingina ba to shine sai manzo Allah ta bayan yayi wannan hukunci sai ya ce wa sauda matarsa kenan bin zam'a wanda mahaifinta shine ubangidan ku yangan nan kuma ga an jingina dan zuwa ga mahaifinta ya zama dan uwanta kenan to amma duk da haka sai ma'aikin Allah ta asama yace mata ihtaji minhu ya sauda ke eh, sauda kada ke dinda cewa yanzu an jingina mahaifinki wannan dan amma kada ki ba shi dama yana shigowa wajen ki mata ki hijabi tsakaninki da shi sai ce lima ra'a min shabahihi da Utba saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ga dan ya fi kama da wa da Utba fiye da ubangidan ita ku yangar ne Zam'a to wannan kaga anan malamin suka ce wannan shaida a wannan hadisi shine abinda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi ga ita sauda ta yi hijabi tsakaninta da shi wannan yaro Abdurrahman wanda aka yi jayayya akan jingina shi zuwa imma ga Utba ko zuwa ga ubangidan ku yangar ta aibe shi nan shi shine zama to a ƙarshe dai manzo Allah ya jingina wa zama cewa tun da tana karkashin mulkinsa ne to dan za a jingina mata shi amma duk da haka sai yake wa sauda matarsa ke yi hijabi tsakanin ki da wannan yaro duk da cewa an jingina wa ubanta ran amma kuma aka ce a yi hijabi ya ce wannan ne mahallin yin e, kawo wannan kaga anan manzo Allah ta salama saboda shubhar da ke tsakanin Mm. al'amarin da ya gudana mm. tsakanin ubangidan ku yangar da kuma tun da ya tabbata wasu mm. ba ya tare da ita ubangidan ta ya tare amma da ka'idar doka da aka bayar ta shari'a to amma duk da haka akwai shubaha to wannan shi ne shubaha ya za a iya jingina shi ga wannan za a jingina duk da cewa ya ma fi kama da wancan amma dai tun da ita kuyangar ta wane ce to za a jingina wa mai kuyangar shi wannan ɗa amma tun da dai akwai shubaha sai ce mai a yi hijabi a yi hijabi kaga wannan hadisi ya nuna cewa in an sami irin wannan ga alamar fassarar ma'anar shubha din ana shine wannan abin da ya gudana kaga akwai rikici a to amma tun da ga ka'ida ta doka an ce za a jingina wa ubangidan ita ku yanga abin nan dan to kenan an yi hakan amma duk da haka aka ce ita saura ta yi jami tsakanin da wannan yaro tun da akwai shubha tsakanin ta shi to shine malamin ya kana na'am yaro ne karami yaro ne karami a lokacin da ake wannan abin nan ma'ana bai girma ba yaro ne matashi karami ake jayayya a kan shi to amma yanzu shi ai bayi da magana ba maganar sa ake bayar maganar eh ai lokacin kaga ai tunda ya zama dan uwanta ai zai rika zuwa wajenta to amma tunda akwai ba shi manzo Allah ya kare je wajenta kar ta bari ya zo wajenta eh an dai jingina mahaifinta shi amma ya tsaya iya nan amma ita kacce ba shi dama yana shiga wajenta ai ko kar kuma ta da hadisin na Aisha radiyallahu anha wata rana manzo Allah ya shigo gida kawai sai ga wani a daki sai manzo Allah ya ce waye wannan kuma sai ce dan uwa ne da sai ce a'a ku kula da waɗanda za ku rika shigowa da su gida ba kowa za ka ce dan uwa na dan uwa na dan an fada saboda haka ban yadda ba sai manzo Allah ya hana a shigo masa da duk da cewa kaga akwai shi ma ne Eh, dan uwa ne wanda ake da da'awar an shayar da shi tare da nanaye to amma ka san irin abubuwa da suke sai a hankali sai a yi takatsantsan saboda gudun shubaha ba kowa za a bari yana shigowa gida ba to wannan ma ka duba akwai ma alaka da dangantakar da ake iya abin da to ina ga wani wanda almajirin gidanku ne ko kuma ah, dan makota ne ah? yana shigo ma gida yana shigo wajen iyalanka cikin ƴaƴanka waye da yan dan gida ne dan makota ne kato ya balaga dan makota ne wata girma ja ah, almajiri anan ya tafi yana gare shikenan sai ya shigo ma gida yana ganin iyalanka yana kai kawo da yake baka da kishi kuma baka san ka'idar shari'a ba mutane suna da jahilci matuƙa kuma irin wannan abubuwan shi yake sawa ka ga barna tana gudana cikin mutane ko mutane ba su wani damuwa amma ba daidai ba ne sai a kula shi yasa ga gaya nana ce ku kula da wa zai shigo gida mm. ba wai a ce kaza da kaza ba maganar da za a faɗa daban kuma ku san menene ka'idar shari'a a yi takasan san kenan wannan hadisi kamar yadda kuka gani an yi magana akan istilhaq ma'ana jingina da zuwa ga mutum anan kaga ba shi zama mahaifin sauda ba shi ko kuma ubangidan wannan kuyangar kaga ba ma shi ne ba yayi istilhaq na dan yace da bana ban shi bai mai magana dan uwa ne na shi dan shi ne ma yi wannan da'awa kenan da yana iya da'awar jingina wani ga ubansa kenan ya yi yayi ya ce wannan dan uwana ne amma malamai sun ka kaida a wannan cewa mutum ya ja wani ya jingina mahaifinsa cewa dan uwansa ne sai da cewa malamai sun ce ana yin haka sai suka ce amma in za a yi istilhaq dole ya zamo an yakuna ha'izan lil irsi aw yastalhiquhu sai in duk ya'yan wannan mutumin sun yarda da a dan uwansu ne ma'ana sun yi sun gamu akan cewa dan uwansu ne bisa dalili an gane ko ba wai mutum daya a cikin iyali ba domin zai iya zama mutum yana da yaya da yawa to kada ɗaya ya je idan ya wani ci wannan ɗan babana ne fa ya auri mahaifiyarsa ba ku sani ba a waje kaza lokaci kaza saboda haka kuma aka rabu kuma kaza ya je ka wasu dalilai da ya jingina ɗan zuwa ga mahaifi a'a sai in duk sun yi mai yadda sun yi itibaki sun san cewa zai iya wa irin al'ada musamman laraba eh, sukan yi wannan abin sun da su kaga matansu ba su yarda su ƙara aure ya zama kama al'ada sun fi karfin cewa su ba a ƙara aure shi yasa kamar da ake ba da labari a kasan Mauritania ba inda aka fi yawan zaurawa irin ta saboda ka'ida kawai mutum ya auri mace in ya zauna da ita yana so ya ƙara aure sai ce to malama zan fa kara aure sai to ma salama kowa ya kama gaban shi kawai ka'idar ma za a ƙara aure kawai alama ne kenan saboda kawai dama in yana kara yana so kara aure dama da kuwa ce saboda haka sai ya je a wata waccan ma kuma aka zauna ita ma ya bukaci ita ma sai ta ka haka ake saboda ba su yarda wani ke sa za aka ce akwai zaurawa ba adadi a saboda su sun fi yarda da haka to saboda haka za a ga mutum musamman larabawan kasashen da ake ta khalid din nan gal irin saudiya da makotanta za ga mutum yana bukatar aure kawai sai ya tashi tafi indonesia ko ya je kasashen afirka ta ko irin abin nan afirka ta gabas kamar misira ko morocco sai je aure a can in ya zai aure lokacin da zai je wata biyu wata uku hutu sai aure mace ya zauna da ita amma da sharaɗin in ya tashi tafiya ba zai je ta garin su ba sai dai ta zauna a nan duk hutu zai zo mata kuma ba zai faɗa a gida ba ai eh to ai ba za ta yarda ba eh to in an abin nan shine abin da yake faruwa saboda haka za ta haifa masa aya zai rika turo mata a kudin kula da rayuwa da kula da yaya da waye duka amma ba tare da waye can to idan ya mutu sai ta tsebo yayan sai ta zo ta kawo da shaida ga kotu a can tunda ai ba a wurin sai da shaida da kotu da waye komai ta kawo shaida a ta shigar da kara cewa wancan yayan shi ne to a yi ta abin da in an yarda kaga kenan sai a yi istilhaq kenan inda shaida idan duk sun yarda sai a ce to kenan wayannan yayan wannan mutumin don kuma aka yi rigima bai abin nan ko rigima indonesia ma suna zuwa har indonesia kasashen can ko malaysia ya aure ya zauna da duk hutu zai je wata biyu uku da matar amma in ya dawo kuma shi kenan sai rika ba sani ba a garin to kaga wannan ana iya samun irin wannan kenan a ce ai dan ko ƴaƴan nan umar to kaga idan ba su yadda ba su magada to za a samu abin nan dole sai sun gamsu sun yadda ka abu na biyu kuma ya zanto za a jingina dan an yumkin kaunin mustalhaz walada ya iya yiwuwa cewa wannan dan da za a jingina ɗa ne ga wancan mutum saboda a ka'ida misali ba kawai ba za a ɗauko da a jingina masa sai in ya yiwu hakan kamar ya in ya yiwu shi ne zamo a tabbatar da shi da ya auri wannan mata kuma ta haifi da a lokacin da mace take daukan ciki wata nawa take daukan ciki ta haihu a to akallu alhamd akallu alhamd mafi kankantar ciki nawa ne wata shida wata shida kaga kenan eh, in dai ya aure ta sai wata shida ta wuce nan ana iya jingina masa in yayi kasa da haka ba ba za a jingina masa to kaga sai kuma an yakuna ma'rufan nasab eh, ghair ma'rufan nasab min ghairi ba ba a jingina shi ga wani ma'ana ba wanda yake da'awar dan sa ne an gane ko to wani suka yi da'awa aka yi sulhakin sa shikenan sannan sai kuma in shi wanda aka yi sulhakin ya girma ya yadda da abin da ake faɗa tunda in ya girma zai san abin da yake akwai yace eh haka ne mahaifinsa ne wancan to sai a yi silhas a jingina wancan wannan hadisi da malamin kawo ya kawo ka'ida ta bai ɗaya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alwaladu lil firash idan mutum yana da mata in ta haihu dan sa ne ko da dan ya zo da ne da wata kamar dan wasu mutane suna tuhuma in ya zo da wata kamar a'a kamar yadda wani balarabe da zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ban sa tsabaki yana inkari da a ai la'allahu la'allahu irkun zai iya wa tunda ai ka san salsala ta ta gadan jinsi ta gadan abin nan ana iya gadar abin nan ya zama a haifa maka da kai ga ka dogo fari a haifa maka gajere baki a to a cikin iyayenka ko kakanninka ba a rasa haka <laughs> da haka zai iya yiwa tsotso waye a asali ya eh, ko ba haka ba to saboda haka kar mutum yanzu a ba haka ba ne alwaladu li faran dai masu kace ta ai ba dan kare kun kuma kana inkari sai dai ka shiga alkali dan zaka kore ai ne ai lihani to shine kare amma ba haka ba alwaladu li faraji kawai dan masu ka ta haifa ko ku yanga ka kana da ku yanga irin zamanin daki yana da ku yanga yana binnan saduwa da ita to dan da za ta haifa ya zama dan sa ne inda ya sa ta a daki sannan yi ce wani ahir alhajar shi wanda ya aikata albasa kuma ba ida komai sai ne hasara da suka yi mana ba za a haifi ɗaya ba ya ce a yi dansa ne ba a ba a yin haka don da ya haifa na zina ba dansa ne ba istilhaqi da zina yi an gane ko sai dai kawai in yi zina ka tabbatar misali cewa shi ne asalin wannan to wannan kuma wata mas'ala ce daban ba a jingina ɗa domin ɗa na nasaba sai wanda aka haifa ta cikin aure ake jinginawa na nasaba an gane ku amma an ɗa na zina ne to wannan ba a jingina shi zuwa ga mutum ba a shi yasa ake wani lahir alhajar wanda ya haifa abin nan ya yi zina shi ta kai shi kawai za a bashi ko da shi ne uban ɗan amma ba za a jinginta nasabar jinginta a jingina nasabar shi zuwa ga wannan ba an gane ku sannan kamar yadda muka ce shahid a wannan hadisi wanda ya fassara menene al-mushtaba shine da yace wahtaj minu ya sauda ya sauda ki hijabi tsakanin ki da wannan yaron duk da cewa gashi an jingina wa babanta yaron amma sai aka ce ai ta yi hijabi saboda abin da yake akwai na ne na shubha na shubha wannan shine abin nan ma'anar tafsir a shubha da malaka a wannan babi sai babi na gaba yace bab man lam yara al-waswas wa nawiha min al-mushtabihat mutumin da yake ganin waswasi baya daga cikin abin da ake cewa shi al-mushabbahat ko al-mushtabihat waswasi ana nufin kar mutum ya rika daukan eh, duk abin da yayi waswasi kawai ya zama shubha waswasi da ban shubha kuma ga dai ya bada misalin shubha to waswasi ba to shine ya kawo hadisi an Aisha ta radiyallahu ta'ala an hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda anna qauman qalu wasu mutane suka ce da ma'aikin Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qauman akwai wasu mutane ya tunana billahmi ko billuhum suna taho mana da nama la nadri yankakken nama ma'ana an riga an yanka dabbar an sai naman kawai ake ka mana ba mu sani ba a zakarullah ismallahi alaihi shin da za su yanka dabban nan sun ambaci Allah amla ko ba su ambaci Allah ba sau da haka muna kokwanto ma iya amfani da naman fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace sammullaha alaihi wa kulu ko ku ambaci Allah ku ci abinku ko ku ambaci Allah ku ci abinku sallallahu alaihi wasallam abinda yake faɗa wannan hadisi yana magana ne akan kokonto da mutane suka yi za su iya yi akan wani abu suna kokonto misali shine naman da ake ka daga wani waje amma karka manta a nan akwai riwaya take bayyana cewa waɗanda suke kawo naman su ma musulmi ne sai dai kuma a wata riwaya aka ce inna na min arab mutanen ƙauye ne jahilai ba su yi karatu ba saboda haka su ba dole su iya kulawa da dokoki na shari'a ba za su je yanko don su su abin da wani lokaci za ga mutum mutumi ne amma ba da ilimi kwata-kwata na addini zai kwaba abin da zai kwaba kuma shi kenan shi ba abin nan ya wuce wajen kawai to amma da suna kawo nama a ka'ida musulmi mun sani cewa ba a cin dabba sai an yi mai an mata yanka na shari'a an kuma ambaci Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu an hana kada ku ci daga abin da ba ambaci Allah ba to ka gani ambatan Allah wato sharadi ne na in za a yanka dabba kamar yadda zamu gani malamai sun tattauna akan wannan mas'ala batun cewa sai an ambaci Allah an yanka dabba za a ci wannan naman to shine suke cewa wasu mutane inna qaumun ya'tuna bil luhum ko bil lahmi wasu mutane suna kawo mana nama kamar yadda na bayyana mutanen Arab ne mutanen kauye waɗanda wata gila ba su daɗe da shiga musulunci ba ba su da ilimi da yawa to saboda haka suke cewa in sun kawo muna kokonto shin sun yi bismillah ko basu yi ba ma iya cin wannan nama sai manzo Allah ta san ya ce eh ku ci daga wannan nama anan kaga ma ana maganar musulmi ne ana maganar musulmi ne amma wataƙila ba su da ilimi to sai manzo Allah ya ce ku ci saboda al-aslu ya kamata a ce sun yi bismillah din tunda dama haka kaida ce saboda ka in ka ce ku za ku yi ta kokonto sun yi ko ba yi ba sai dai ba za ku ci abin da suke kawo to amma da za ku gina akan asali cewa musulmi ne kawai sai ku ci da sunan cewa sun yi mai sun ambata Allah ya yanka ga mun duk musulmi haka take sun za su yanka dabba suna cewa bismillah kuma suna yanka wato abin nan walidin da aka abin nan jijiyar wuya ma'ana jini ya zuba bisa al'ada da musulmi suke yanka a dokoki na shari'a haka ake sare shi saboda kan sun kawo sai ku ci naman kawai ba tare da sai kun yi tunanin cewa sun yi bismillah ko ba su yi bismillah ba yaya suka yi yankan nasu tun ni su musulmi ku ci kawai in ku za ku ci ku yi bismillah ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan wasu malamai suna ganin cewa wannan hadisin kamar ya nuna ba sharadi bane a ce ma sai an yanka kawai an kama nama yi bismillah shine yankanka malam suka ce a'a wannan suna kokonto ne eh, wanda yake kamata da malam ce wasu babin ma yi magana akan me cewa suna wasu mallam lam yara wa nahwaha min al-mushabbahat tunda wani aiko kwanto ne sun yi ko ba ba al'asul ya kamata a ce sun yi domin haka musulmi suke al'asul ya kamata a ce irin yankan da musulmi suke yi haka suka yi amma in kace za ka yi kokonto kai ba baka gamsu ba to sai dai ba za ka ci namu ba sai dai ba za ka ci namun to manzo Allah sallallahu alaihi saboda sauki na shari'a da kuma gusar da irin wannan kokonton sai yake ko ku yi bismillah ku ci wanda wannan baya nuna cewa an ce ba sai an yi bismillah wajen yanka a dabba ba al'asulu ana yin bismillah ga aya ma abin da ta faɗa amma wannan ana magana ne game da wanda yake da kokonto an gane ko saboda haka a ce daga abin da irin waɗannan mutane suka yanka shine asali tun da dai musulmi ne kuma ana abin nan kyautata zaton cewa za su yi ne bisa ka'idojin da shari'a ta ba ne abin nan alkashmiri Allah ya masa rahama cikin sharhin wani hadisi yake cewa muradu muraduhu abinda yake nufi da yace sammu Allah alaihi wa kullu yace ana hamilu halahum ala ma yaliku bil muslimina ku yi musu mu'amala irin yadda ake da dukkanin musulmi cewa ka'idan musulmi ga abin da yake yi yana bin doka ga abin da yake zai bismillah kuma zai yanka ba ta ke yake yanka ba ta waye yake yanka kuma jini ya zuba sannan yake eh, naman dabba wa sinu zanna bihim ku kyautata musu zato yace wa su antum bima huwa sunna lakum sannan in za ku ci abinci dama ku asali me aka ce ku yi ku yi bismillah don haka in ku yi bismillah kenan ku komai ya wuce kawai kun gama ku abin da aka dora mu haka ibn al-arabi al-maliki Allah ya masa rahma yake cewa fadin manzo Allah sallallahu wa kulu ay alaikum bima yatawajja alaikum min at-tasmiya fi akalikum in ku zo cin abinci ko ku yi bismillah wannan shine ko abin da yake naku so an so su yi bismillah an za su yanka shine kaida saboda haka ku kyautata zaton sun yi haka ko kuma ku yi naku don me in za ku ci abinci dama an ce kurkayin bismillah an ce kurkayin bismillah saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa baya daga cikin shubaha irin wannan kokonta wannan kokontan baya daga cikin shubaha cewa mutum ya rika zaton cewa in an kama masa nama an yi bismillah ko ba a yi ba da za a yanka dabbar a'a ba zai abin nan ba kawai zai zai bismillah tashi ta cin abinci kuma ya ci gaba da cin abin da aka masa haka nan idan ahlul kitabi tunda Allah ya bamu izini mu ci daga abin da suka yanka kaga su ma ba za ka tambayi cewa me suka ambata lokacin yankan ba wannan kai kuma kai ne kai ka wuce gona da iri tunda shari'a ta baka dama ka ci tunda shari'a ta baka dama ka ci in kana da sha'awar ka ci in dai nama ne wanda yake halal ga musulmi suka yanka abin nan dabbar kuma ka tabbatar ba bige su suka yi irin su kwankwashe kanta ta mutu ba ko su shake ta ba su yanka wuyan suka yi jini ya zuba to ba za ka tambaya ka ce amma me suka ce ba a kawai shari'a ta baka dama ka ce rangwame ne aka yi maka an gane ko shine ibnu abdul bar Allah ya masa rahama yake cewa fi hadal hadith min al fiqh wannan hadisi yana dauke da fiqhun cewa annan ma dhabaha al muslim abinda musulmi yanka walam yurab hal samma Allah alaihi amla ba gane ko ba a san yayi bismillah ko bai yi ba annahu la ba'sa bi akli kawai za a ci wannan nama yace wa hu mahmulu ala annahu kasamma kawai za a dauka cewa ya riga yayi bismillah wal mu'min la yuzannu bi ila al khair saboda haka mumuni zaton da za a yi masa kawai shine na alkhairi wa zabihatu wa saidu abadan mahmul ala salamati duk abin da ya yi farauta ana sa ran yayi ne da zai saki dabbar yayi bismillah da zai harba makamin yayi haka inde musulmi in kuma alkitabi ne to shi kuma inde an tabbatar yanka dabbar ne yadda musulmi suke yanka sauye kenan ba shake sai ta mutu ba to ba za ka tambayi me yake ba lokacin da zai yanka in dai ahlul kitabi ne yanka kawai sai ka ci domin shari'a ta baka dama cewa ka iya cin daga abin da suka yanka sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sammullaha antum wa kulu ko ku ambata Allah ku ci wasu ma suka ce wannan yana nuna ambatan Allah wajen cin abinci wajibi ne ma'ana duk abin da zaka ci ko zaka sha ka ce bismillah wajibi ne sai dai ka manta ne amma an kana sani dole ka yi bismillah dan me saboda ma'aikin Allah yayi umarni sallallahu alaihi wasallam cewa in za a ci abinci a yi bismillah ga kuma hadisin al-gulab din nan sina Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama agwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matarsa Ummu Salama da da aka zo cin abinci me yace masa yace ya gulam sammillah wa kul yamini ko kul malika saboda haka yayi masa umarni sai suka ce ashe yin bismillah wajibi ne kuma yin bismillah shi ke kore shedan in baka yi bismillah ba zai sa hannun ku ta yi ka ko dan ka kore shedan wajibi ne kai bismillah duk da cewa wasu masu suka ce a'a sunna ce yin bismillah ne in ka manta ka tana sai ka yi bismillah a lokacin da ka tana bab mallam yubali min haythu kasaba al-mal babin da yake bayanin zargi nawa mallam yubali wanda bai damu ba min haiso kasabal mal ta ina dukiya ta shigo masa shine abinda hadisin zai gaya mana cewa za a wayi gari a ƙarshen zamani mutane idan su yarife saboda neman duniya ba sa auna wato me halas me haram eh, su halas kawai shine ma halal sai aidi abinda ya fada hannun sunan shi domin halal ya hillu ya fado kenan in ya fado shi ya zama halal wanda bai faɗo ba kuma shine ya zama haram eh haka suke cewa mutane na ruwan to wannan a ƙarshen duniya mutane haka za su waye gari in ya danka shi kenan in kace masa kai sai ce a'a ai halla in yaji in halla kuma in ya faɗa hannu shi kenan shi kawai ba ma'auni sa kawai faɗowar hannu in ya faɗo shi kenan shi ma'aunin sa ya danka ya gama kuma haka mutane za su zama a ƙarshen zamani ma'ana ba ta ka tsantsan ba tsantse ne kawai kuɗi ya zo ta ina ta ko ina ma kaga irin yadda mutanen mu suke yanzu a ce in in kana magana ka zai kai da Allah ana wannan a wani ai ba za a tara kuɗin ba to wai mutanen yanzu zamani sun dauka wa kudin halashi ya taruwa haka suke tunani sai na haram irin kuɗi ta ko ina wai shi yake taruwa amma an ka ce sai ka yi ran zan wai to ai ba zai zo ba su tunanin su kenan da yake shi dan yayi abin nan ya fi tsari mun tunani wai in je halan ne wai ana kaka nan zan baya taruwa haka suke tunani wannan kuskure ne Allah shi ke tara kuɗi duk wanda ya kuɗi ka tambaye shi wanda ya tara tun daga miliyan goma zuwa miliyan ɗari biyar zuwa dubu ba shi ya sanya ya tara kuɗin Allah ne ya tara masa ba zai inda za ka tambaye shi tun daga miliyan goma ta kai ashirin ta kai talatin ta kai ta yaya suka taru wallahi bai sani kawai dai sun shigo sun shigo sun shigo kawai dai ga sun taru amma da za a ce kowace kwandala ta yayi accounting ta yayi shigo har ya iya gane ga yadda suka wallahi ba zai gane kawai dai Allah ne sun kudo ta can ta can ta to saboda haka in Allah ya nufin ya baka zai baka ta ko ina amma idan ka ce kai kuma a'a ai na halan ba ta taruwa to kuma sai Allah ya kyale ka dabararsa ka je ka tara din kuma ka tara din za ka mutu ka bar su domin ba a iya cinyewa yanzu wanda ya tara miliyan 100 ko miliyan 200 ba zai cinyewa da aka zai mutu ya bari kuma in ya mutu ya je lahira kowace kwandala kwabo ɗaya sai ya gaya wa Allah min aina ta sababu ta ina kwandala ta shigo wasu ma an faka ta ina ya da ita wallahi sai ya bada account to kaga tarawun ba shine ribar ba a'a dan tsenin cewa da na tara ta ina suka zo dan ishe ya amsa in miliyan dubu gare ka kowace kwandala sai ka bada ta ina ta shigo ya kuma kai da ita shi kuma wanda ka bar wa ita ya ci banza saboda shi ba za a ce shi kuma ta ce ai gado ne ya wuri shi kenan shi kaga shi bai da abin nan to saboda haka shi yasa sai an yi taka nan dan wanda yake so ya zauna lafiya amma ba a duniya ba a lahira yawa yake so ya zauna lafiya a lahira bayan mutuwa sai sai ya yi takanan duk inda zai samu ya ga ta ina kudin ya shigo amma dai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a wannan hadisi cewa za a waye gari mutane ba sa aunawa game da abin da ke shigo a hannunsu an abi radiyallahu anhu shine malaika hadisin abi hurairah Allah ana kare da gare shi annabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kale yace yati ala nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane la yubali almar'u mutum baya damuwa ma akhadha minhu abinda ya danka na dukiya abinda ya samu na dukiya ma akhadha minhu abinda ya samu na arzikin duniya min amin halali amin alhalali am min alharam cewa shin daga halal ne ko daga haram hmm. wannan hadisi malam ya kane ne dan me saboda gargaɗi ga cewa bisa al'ada kudi sukan taru ne mafi yawan lokaci kashi 90 bisa 100 daga kasuwanci kasuwanci shi kadai ke tara kudi ragowar sanarwoyi ba kasafai hake tara kudi irin na kasuwanci to shi yasa sai malam ya kawo cewa mutane za su rika neman kuɗi ba tare da suna damuwa ba ta ina kuɗin ya zo ba to wannan zamani inda ibn baz Allah ya masa rama yace yad'ufu fihi al-iman saboda imani lokacin yayi rauni wa yaqillu fil wara dan tsini kuma yayi kankanta yace fi zamani fihi al-jahl kuma jahilci yayi yawa cikin mutane mm. wa rifqat ad-din da karancin addini sai imani yace wa hadha fi zamanina yace mu kan wannan a zamanin mu kenan ibn baz Allah ya masa rahama mm. kasan yace bai fi shekara 20 da rasuwa ko 20 da Eh, ya yi shekara ashirin ko 2000 ne rasu ne ko 2000 nawa to haka wasan shekara ashirin da zan wani abu ya ce sun ga wannan a zamaninsu ya eh, dama ai zamani ne wanda tun da yahuda ta riga ya sun yi wa mutane wankin kwakwalwa mana irin ka'ida su tun da su babu allah a cikin littafin su ko lahira su kawai dabarar kaci kawai a ka'idar su ta jari hujja to saboda haka sai zama sun harbi musulmi da irin wannan tunani na cewa mutum in ya fita neman dukiya baya aunawa ya ga dan tsanciya ta ina kudin ya shigo don ya shirya wa ba da lissafi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari yake cewa mutane ba za su damu min aina aka al-mal ta ina mutum ya samu dukiya ta ina dukiya ta shigo masa ta yanda mutum baya hangawa ya ga cewa menene halal menene haram a'a kawai me ya tara wannan ko mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ga kuma dama zamani mu da muke wannan zamanin muna ganin irin wannan a zahiri imamu sanani yake cewa shi ma yana na tautan magana yace wa zalika li qillatil adyan hubbud dunya yace zaura karancin addini da kwadayin duniya wa idariya da fifi da duniya yace wajhu zammi fiskar zargi a wannan hadisi shine an yatasawa inda ul amran mutum sai ya daidaita biyun a wajen su cewa shi bayi da ko tsakanin halal da duk da yake a wajen shi shi ba da wani fifiko cewa ko haram ko halal shi ba da ma'aunin cewa akwai haram akwai halal a'a kawai ta tawa inda wal amra duk ta inda abu ya zo kawai shi zai danka ne kawai wa illa yace fa ma malam ala fala malam ala man aka zama min halal yace ai ba wai zargi ake na wanda ya nemi dukiya ta halal shi kan dama an shi dama a'a ya daidaita haram da halal din nan zargin ne nan zargin ne ibn ubayra Allah ya masa rahama yake cewa fi hadal hadith min fiqh wannan hadisin yana cike da fiqh na cewa ta'zir rasulullah ta'ala min zamanin la yubali muktasib fi min maktasab gargadi cewa za a zo zamanin da mutum mai nema baya tunanin me ya samu me tsururta me nema na arziki gargadi ne kar ka samu kanka a wannan zamani ka biye wa 'yan wannan zamanin wa mimman yake wa mimman an yajid zamanin au, wa ayyuma ya ya'rif zalika zaman yace bi an na kitab safihi la yabda'una bi ma'rifati ilmi kitab yace amma asalin dalilin da yasa hakan zai kasance saboda mutane a wannan zamani ba sa neman ilimi na yaya ake neman halatta Sau da haka asali ma ban santa ba ba za iya ma tantance ta inji ibn ubaira ce ai matsalar shi ne za a yi zamanin da jahilci ya ce abin nan din mutane dama mutane ba sa neman ilimi bare su tantance to kaga in ba yi da ilimi sai a je tantance saboda haka duk abin da ya zo mace shi kawai duk da yi a wajensa yake fahimta mutu jaran in yan kasuwa ne lam ya ba'u bi ta'allumi ba ruwansa neman ilimi da ilmi uqud al-buyu' wa ilm ar-riba menene kaidoji na cinikayya mai kaidar riba dan su guje riba san me kaidar cinikayya wa bai malam yukhbar kamar cinikin abin da baka da shi ka saida su kiyaye wannan ko su kiyaye riba da sarf wa bai al-mikil da kuma su kula da au domin kada mutum ya je ya yi abin nan awo a bisa ma'aunin da ba daidai ba ya ce wannan sa da kuma jinkirce-jinkirce a kasuwanci ciniki wanne ne ke halarta a yi jinkiri ka ba da kuɗi gobe a kama kaya ko kuma wanda zai halarta ba sai yanzu in ka bayar a baka da makamcin wannan wani makadir azzakawat wal hubub was sima da yanda ma ake fudda zakka ma ba sani ba saboda haka kawai mutane ana tara dukiyar ne a ƙarshe sai a waye gari kawai abin da yake hannu shine su batun cewa yaya ake kaza wannan kai ya shafa wannan kai ya dama to sai sun tafi lahira an sun je gaban Allah wannan sa ba da amsa a yanzu ba magana su bace kai mutum magana sun je Allah ki alaini da wannan abin nan in kace za a je kaza da kaza shi saboda ba ma'aunin sa bane jahilci to da karancin addini rikkatu din ko killatu din to sai mutum ya taka tsantsan wanda yake harka kasuwa eh da dadi dukiya an samu kwarai da gaske da dadi kana abun da kake so ka ketare ni amma matsalar ta shine ba za ka shekara dubu a duniya ba iya kan dai wannan da ake tamanin din saba'in tamanin in ka yi ɗari ma wannan ragowar ashirin din kawai rakiya kai ma ba dole ka so ta saboda a lokacin dai in kai ka mallaki dukiyar duniya duka ka kai tamanin din nan ko babu abin da ake jin daɗi wanda za ka ji dadin sa kawai dai ma zai to saboda haka ka tafi kuma gaban Allah ka je ka amsa tambaya babu tijar fil bazzi babin da yake bayanin cinikayya kasuwanci fil bazzi a cikin albaz albaz tufafi nau'i na tufafi malamai suke cewa wannan babin da Malami kawo ce bab a tijara fil bazzi a wata nuska a wani littafin fil barri ne fita neman arziki a tun me aka san tudu ruwa Eh, albar wal eh tudu da ruwa tudu da ruwa domin ana fita ce a haute kwa a yi tafiya a kan kuma ba zo eh to wasu sai tafiya a kan tudu wasu kuma tafiya a kan ruwa kar kuma ta laraba da tana tafiya daga tunda suna makotaka nan yaman a bakin ruwa ko nan abin nan bahar abin nan Allah Ahmad nan bakin Maliya sun hau har a je Indiya da China ta ruwa ke zo a hau abin na ya yi doguwar tafiya a duniya a ruwa a je india a je china a je duk a ruwa ake tafiya to saboda sai suka ce wannan ba albazzi ba ne masu rubutu ne suka yi kuskure albar ne saboda zai zo nan gaba ba a tijar fil bahari e eh, kaga nan an ce akan tudu wancan kuma a ruwa cewa ana fita shari'a ta baka dama ka je ka nemi arziki ko a tudu ko a ruwa almuhim Allah ya zuba arziki a duniyar nan ka fita ka je ka nema Allah bai hana ka ba to amma sai aka ce albaz nan yana da dugo yana nufin a cikin kasuwanci kamar nau'i na tufafi to shi ma ya halatta mana ai kasuwanci cikin tufafi amma dai nan wasu malamin suka ce in ka zo ma hadisin bai da alaka da wannan babu ya sai ka gane cewa ma ba shi ake ne albar din ne dai eh, mutum ya fita tulu ya je nemi arziki kamar yadda wani kuma tarwai ke fita shi kuma ya je nemi arziki to ga hadisin da ka a wannan babi wannan yana nuna mana cewa wannan abuwab da yake nuna mana a fita a nema arziki ko yawa mummuni ya zama ya mike kafa zai fita ya nemi arziki ya tafi a tudu ya tafi a ruwa ya fada can ya fada can don neman halartarsa sai dai kawai ya kiyaye wajen nema karya ya fada cikin abin nan saboda ya zabu ya samu sun kuma ya je ya shiga mu'amala ta haram amma fita a nema din ba aini ba ne an gane ku an albara ibn azib daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda zai ibn arkam da zaid dan arkam Allah ya kara masa yadda kala suka ce kunna tajirai ne mun kasance yan kasuwa ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan yan kasuwa ne ga bara'u nan da zaid dan arkam wanda suka yi jihadi suka isar da addini ko ina a duniyar banda jihadi kuma sun yi kasuwa sun nemi arziki an yi jihadi kuma an nemi arziki an je kasuwanni an je ainihin sana'o'i bara'u da zai dan arkam suka ce kunna tajirai mun kasance yan kasuwa ne al'adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta'alna rasulullah sai muka tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an sarfi game da cinikin canji as-sarf ciniki na canji ciniki gine-gine ana ciniki na canji shine a yi mutanyen kuɗi da da kuɗi yaya hukuncin sa yake fakala sai ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallama in kana yadan bi yadin fala ba'd cinikin kudi da kuɗi asarf kenan in ya zamo hannu da hannu ne ha wa ha ka mika amiko fala ba ta wannan babu ne ya halatta a yi cinikin canjin kudi da kudi sai ce wa in kana nasa'an amma in za a yi jinkiri a ciki fala ya to bi halatta ba a wannan babi kaga duk da malam ya ce a tijara fil barri ko fil bazzi yana magana akan kasuwanci a tudu ko kasuwanci na abin nan to amma dai nan ya kawo kasuwanci na mai canjin kuɗi ne sai ya kawo ka'ida ta canjin kuɗi a kiyaye wannan hadisi can gaba malam zai kawo mana babi a cikin mas'alar annata sassar jinkiri na abin nan a cikin abin nan canjin kuɗi akwai hadisin abdullahi dan abbas da zai gaya mana can a ƙasa cewa shi yana ganin babu laifi ko da an yi jinkiri amma dai wannan hadisin gashi ya nuna manzon Allah ya hana sallallahu in za a yi ciniki na kuɗi shine ka'ida ya zama mai yadan da hannu da hannu miƙa a miƙa in aka yi haka to lafara ba sa amma in an samu ta akhir jinkiri to bai halatta ba a babin ne a cinikin kuɗi da kuɗi a sarf kenan kasuwanci na canjin kuɗi bai musamman bisaman dole sai ya zama hannu da hannu sannan a idan iri ɗaya ne kuma dole ya zama mai mitilan birisilin in iri ɗaya ne hmm. in iri ɗaya ne ba ƙari hmm. dole ya zama daidai da daidai wannan wake cewa su yan kasuwa sukan ɗan so da yake in an zo irin bukukuwa haka ko za su yi biki ko sallah ko na abutun da sai sai a ba su sabon kuɗi to sai a ce in za a baka sabon kuɗi dubu ɗari za ka ba dubu ɗari da goma ko da ashirin to wannan haramun tsarin da kai haramun tun da iri ɗaya ne da sabo da tsohon duk farashinsu su ɗaya ne so bai halatta ya kare ba amma aka samu canji da dala da naira eh wannan kaga sun sha bambam. Eh, sun sha bambam. to anan ya kawo kawai matsalar annasa ne jinkiri na cewa in za a yi jinkiri to bai halatta ba in canjin wato cinikin kuɗi da kuɗi ne wani hadisi game da magani sabai Allah ya kara mu ke mun faɗa darasi da ya gabata cewa yan kasuwa ne kuma tana zuwa sana'o'i ba sa zama wannan kuma haka mummuni ya kamata ya zama yana neman halattun shi babu zama saboda ga bara'u da kuma zai dan harkar suna yin cinikin kudi canji ke sannan a ciki akwai ta harin halal wal haram ce a tijara kaga sun yi tambaya ga manzo Allah ta alƙar cewa ga irin kasuwanci da suke ai musu bayanin yaya hukuncin su aka yi musu bayani cewa in sarf ne ya halatta a yi canjin kuɗi da kuɗi amma da sharadi ko shine an hana jinkiri man unasiya ma ittifaqin naw idan iri ɗaya ne an gane ko wa ikhtilafi in ma ba iri dai bane dole ya zama hannu da hannu wannan abin nan sharadin hannu da hannu ko jinsi a ne ko jinsi ya sha bamban dole ya zama hannu ne da hannu in cinikin kuɗi ne an gane ko ba za ka ba abin nan ɗan uwanka ce da Allah ga dala ta in za ka da da yamma ka zo min da canjin sai karba ya tafi kasuwa da ita a sai ka rike dalar ka shi kuma in zai zo in ba kuɗi a hannunsa sai ya ce to shi ke in na da zan zo ma da shi ko kuma ka bashi naira ka ce da Allah za ka zo ka zo min da dala a'a ka bari in ya zo da dala sai ya mika ma ka mika masa naira ya zamo dai ya biya din babu na sa ba jinkiri idan kuma nau'i ne daban-daban to shi nan ba a san abin nan ana ba a yadda jinkiri ba amma abin nan a yi tafadolin sun sha bamban sun sha bamban in mutum bayi da jari sai hakuri har Allah bayi jari ko kuma me kake so ka ce in bayi da jari sai hakuri in bayi da jari har sai ya samu ya yi yadan biye ne amma ba zai yi ya ce tunda bayi da jari kuma zai yi irin buga-buga da ake cewa ya karba a can ya juya can ya can ya ji a'a sai ya nemi ya nemi rance a wajen wani na jari ko da dan madaidaici ne ya rika juya dan adam da kaɗan ake tare da yawa idan kuma mutum ne mai aminci da gaskiya za a ba shi yana kasuwa ya zama kamar abin nan kenan dillali mai dillali shine ya zama dan tsake kenan mana ga masu abin nan ga mai nema shi yana da mutane ka gane ko sai su yi magana cewa muna son kaza tunda sun saba da shi sai sai to shikenan ga wani yana da shi in kun shirya ku magana in sun masa to ga shi muna ka bukatar kaza sai ka ce to shikenan ka gaya shi mai kuɗi cewa to ga wasu suna bukata ya aminta da kai sai ya baka kuɗin sa ba naka bane nashi kuma watakila yana da zaɓi ya baka farashi tunda kai ciniki za ka yi zai iya yi waye sayan maka da abin ko kuma ya baka dillanci ya ce in ya sayan maka misali ka tunda an ce sai hannu da hannu sai ka kawo masa kuɗi tunda ba zai sai maka kuma kace sai ka je ka sai da tunda kuɗi canjin kuɗi hmm. ka gane sai ka je ka nemo rantsan kuɗi a wajen wani ka zo ka baki ka saya a wajen shi nan kai kuma ka je ka sai da wuce. ko kuma a'a shi din da yake abin nan ya baka ka je ka sayar ka ba su abin nan tun da kai abin nan ne shi kuma idan baka abin da zai baka na hidima ka duk da yi wa ya haka wakilci shi na yi ce dillali ke ka zama sun sa na tsakiya yawa kai kana da masu misali za ka je ka tallata in sun bukata sai ka zo ka gaya masu to gashi masu bukata sai ke to shi kenan kudinsa ka zane in ka sai da ni me yana zan baka abin nan kaza shikenan sai ka je ka sai musu abin da ya gaya maka amma farashin da ya gaya mutum da ai kai kawai nan abin nan aiki ai ba za ka ai ba naka ne abin da shi zai baka farashin mai dala ai ai ciniki za a yi kai yanzu za ka je wajen mai kuɗi ne ka ce masa ga masu bukata customers suna son misali dala dubu daya nawa nawa za a ce da su sai ce to shi kenan amma ka san tun da ni zan abin da dama al'ada an sani zai baka wani abu saboda haka idan zai sai da kowace dala misali dubu ɗaya ɗari biyar zai ce ma to ka ba su da ɗari shida in ka zo ni zan baka ɗari da ɗan kai a kai ba na ai ba abin nan ka bane ai ba naka bane kai dan abin nan ne ba ba naka bane ai ba hakkin ka bane sai ka je ka kai musu a farashi da ya faɗa ka karbo ka ka bashi sannan shi kuma ya baka abin da zai ba

ai ai galibi tun da ka san yanayin na kasuwanci da yanayin sa, to ba za ka yi sakaci ba kana yi kana bibiyar shi mai harkar cewa to misali in zai yiwu ya baka sai sun kawo sun baka kuɗi za ka ba ta shi da aike ka saboda haka in an zo sai ka sake yi masa waya ka tabbatar farashin da ka bani haka ne zan ba su yi eh, haka ne eh hmm. hmm. na sai zo sanar da kai a'a ai ai da abinda ake faɗa na zuwa shi abu fa ba mallakinsa ba ne ba fa shi ɗan saƙo ne shi yana neman saboda ai da haka zai samu ina zuwa za a aminta da shi da ni kaya da mai sai duk sun aminta da kai nan ake samu arziki to saboda haka kai ne ka na gaggawa kaga matsala ko mm. su ai gaggawa suke sai sun tara eh. to amma da yayi hakuri mm. da ka kai wa wancan ya ce kai ka kyauta wallahi na gode ga dan wannan zai baka wani abu in mutumin kirki ne hmm. wata rana wannan zai wannan ma in ya zo a madadin ya ce maka dan ma sai baka wani abu mai yawa kuma wata rana ma sai baka abin da sai kaga ka samu alheri kuma na halattun ka amma zai halatta ka je ka canja abin da ko dai ne wanda yake bukata ya abin nan ko kuma wanda ya baka sako baka canjawa kowa zaka bashi iya abin da ya yi abin nan Za ka tsaya iya matsayin da abin yake gaskiyarka wanda ya maka alheri Allah ya saka mata alheri kuma yau da gobe take san aminta da kai mutum ya baka yace je ka sayo min abin nan aike ka tunda ya san kana hulɗa ka san kasuwa ya baka naira yace ka je ka sayo min dala kuma in ka je ka ce masa gaji an samu ce gaji ba komai sayo in ka sayo zai baka wani abu wannan ma zai baka tunda ai kai masa hidima to da wannan sai ka samu halattun ka me ne sai ka ƙara wani abu haram ne ka mutum bai abin nan maka ƙara kuma kai shiru ka cinye waya baka ba hakkin ka bane saboda haka dai a kiyaye dai wannan mutane dama abin da yake damuwar mutane shine rashin haƙuri kowa so yake da wuri ya tara to saboda haka sai a yi ta boyewa a yi ta yin shiru ko mutum ya je ya cinikin da koyi mu'amalar da ya boyewa wancan ya boye wancan kuma ga manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa in katama wa kadaba fa in kadaba wa za mu karanta ne me ciniki idan yayi ƙarya ya boye abin da ba a sani ba to mu hikat barakatu bai sai Allah cire albarka a cikin saboda haka abubuwa guda biyu ne sadaka wa bayyana yin gaskiya da yin bayani a kasuwanci wannan jigo ne yin gaskiya da yin bayani ka faɗi uh, abin da yake shine gaskiya mutum in ya ga dama ya ya sai an za mu karanta daga cikin magabata ko da in aka zo sayan kayan sai ya faɗi duk aibin kayan ke to amma wannan tabbata gaskiya tana da matsalar kaza akwai kaza akwai kaza ya ta gaya maka ka saya a farashin in ka ce ka shi kenan ya riga iya abin da ya sani sai ya kure ya faɗi dan ya kai cewa ka ce a bisa yaddarka to amma yanzu kana bubboyewa kayi karya ina albarka to za ka ce a kiyaye wannan Allah ta Allah ya zai mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ba zai kare mu ga cewa wani zuwa ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi